Sha ɗaya ga watan muharram shekara ta 1442 wanda ya daidai da nawa ga wata na 31 ga watan takwas 2024 yau insha Allahu a wannan rana ta wato a sanin za mu tsora karatu inda muka tsaya idan ba a manta ba muna magana a kan adabul jana'iz wato lajubban jana'iza a musulunci shekaran jiya a ambata muna ladubba guda shidda tun daga na ɗaya zuwa na shidda yau za mu tashi ladabi na bakwai daga cikin ladubban jana'iza a musulunci mala ce ladabi na bakwai shine Allah yutbi aljanazati bima yukhalifu shari'a da islamiyya yana daga cikin ladabin jana'iza kada a raka gawa da duk wani abin da ya saba ma shari'ar musulunci duk wani abin da ya saba ma shari'ar musulunci idan za a rakiyar gawa to kada a kuskura yi wannan abin rawa muslimun fi imam muslim ya ta hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an amru bin asi radiyallahu An. daga amru dan asi Allah shaida da aikinsa wa huwa fi siyaqatil mawt wannan sahabin amru bin asi shi ya kasance yana cikin wato ya katil maut cikin magagin mutuwa ma'ana bai da lahiya kuma ciwon ya kasance ciwo ne na ajali kuma ana dab da sahiya to shi ne amurubin as Allah shi yadda da shi lokacin da ya kasance cikin wannan Magajin mutuwar babaka ɗawilar ya yi kuka kuma kuka mai tsanani wa hawwala wata abu ilar ya karkatar da huska sai zuwa ga wani bango daga cikin bangwayen gidansa ta irin wannan yanayi da yake ciki ana cikin rashin lahiya ya yi tsanani mutum na cikin gargadan mutuwa rayuwa na zuwa tana dawowa ya haga ga ya juya huska sai zuwa ga ginin gidansa to irin wannan lokacin lokaci ne wanda in ka gama sun cikin wannan lokacin kamar yadda muka karanta baya kana iya tattaunawa da shi kuka me ya yi wasiya saboda rayuwa na dab da sahiya faja'ala ya ƙul sai ɗana ya shiga yana cewa ya abata amma shiraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kaza amma shiraka rasulullahi sallallahu alaihi sallama bi kaza wato ya ga mahaifi ne cikin wani yanayi yanayi na firgici da tsoro da shi ne ɗan don ya sassauta wa mahaifi ne jin zoji da raɗaɗi wanda yake ciki sai yake ce masa ya kai baba shi manzo Allah ba ya baka bishara da kaza da kaza ba ma'ana ka kwantar da hankalinka wannan ciyar in ma ya zama na ajali ne muna kyautata maka zato ga Allah za ka haɗu da shi ka haɗu da rahamar ubangiji da farlashi to shi ne ɗan ya shiga yana lallashin babar ba manzo Allah ya baka bishara da kaza da kaza ba kala sai mahaifi ne amrubun az ya ce fa aka bala bi wajen yi shi kan yana ba da labari wato amrubun az yake cewa fa aka bala bi wajen yi sai mahaifi ne ya huskanto shi da huskatai fa kala sai baban na ya ce inna afdala ma na ibdu shaharatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah yake maɗanai lalle mafi girman abin da muka yi tanadi mafi falalar abin da Allah ya taimake mu mun ka rike shine mun rike shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mun rike su to da haka ya jama'a wallahi biya da tsanani yayi tsanani biya da wahala ta kai wahala biya da kunci ya kai kunci biya da yunwa ta kai yunwa wallahi ka ku bari a raba ku da kalmar shahada biya da wahala ta kai wahala mutane a ganin kan cikin tsanani da kuncin rayuwa da tsada kayayyaki wallahi su rike tauhidi don haka mahaifinsa yana ce masa mafi girman abin da muka yi tanadi muka rike babban abin da muke kulawa da shi shine mun rike kalmata shahada mun rike ta jabau ba mu yi wasa da ita ba yake cewa inni kuntu ala aqabatin sarasi ni da ka gani nan na cinci kaina akan matakai guda uku na farko aisu ne. hakika na ga kaina wa ma ahadun ashadd bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi na yi lokacin da duk duniya babu wanda ya tsananin kiyayya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake sama gare shi ya ce wala ya yi wannan lokacin wannan ba abin mamaki ba ne wani ya ji bai son kada daga baya je yana ya ce da ban da wanda ban kauna ban so irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wala ahabba ilayya an akuna qad kantu minhu Yake babu wani mutum guda wanda nake fatar ina ma in samu dama game da shi tuhu in kashe shi wato irin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin ƙeya da na kai mai na yi lokacin da babu wani mutum guda da nake fatan Allah ya bani damar da zan iya samun dama in kashe shi irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana ba ɗan labari ya ce kaga falon mutu ala tilkal hal da na mutu cikin wannan hali la kuntu min ahalin nari da wallahi na zama ɗan wuta ya ce gaskiya ne falon ma ji alallahu al'islamu fi ƙarfi ya ce lokacin da Allah ya jiwa musulunci a cikin zuciyata a taitun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da taurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qult nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ibsut yaminaka fal Na ce wa manzan Allah shin fida min hannunka ina so yi maka mubaya'a fa ba na ku. saboda manzan Allah yana kaulayya musulunta sai manzan Allah shi hada hannunsa na damu zuwa gari shi Ƙala. Ya ce kala yace ya bi. sai na jimki hannuna na ce ba na hannu ne in masa baya. ya miko mini hannu ne na dama sai na jimki hannuna ƙala malaka ya amur sai annabi ya ce a'a amru me ya samu gare ka me ya faru ne wato wannan yana nuna mana mutumin da bai fahimci addini ba idan Allah sa kai ka gane addini ka dinga biye shi a hankali ba rigima za ka yi ba irin wayannan matakayyar su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salama ya ɗauka har ya cimma nasarar da ya cimma jama'a muna fahimta irin wayannan matakayyar ne ya ɗauka har ya ci nasara yanzu ku duba mutumin da zai kauna ce bai ne ya sani amma kuma ya zo ya ce yana sai masa mubaya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maraba da shi da haka inda mutum na zagin ki ko tana fatin? sai ya dawo ce yanzu ina tare da kai sai ka rungume shi ba tsarin musulunci bane kace ina ai ka sa abin da kai bin baya ba a hakan to gashi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo mai hannu ne ya mai mubaya kuma annabi ya miko mai hannu ne kuma ya danke hannu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa malaka ya amru amru me ya waru gare ka ka ci yi min mubaya'a qala qultu sai amru yace aradtu an ashtarida ina maka mubaya'a amma ina son in shartanta baka wasu ka'idodi in ka yarda da su sannan imamu baya in musulunta in baka yarda da su ba ka bar ni i zama na yanda nake jama'a yanzu don Allah duk taurinkan mutum ya yi taurinkan waɗanka yaran Allah bai taurinkan su wannan ya suna min da wani mutum da muka je kasar zuru ana musuluntar da mutane ko wani da cijo yana da shekara saba'in da wani abu biya ne sun musulunta na je na ce baba ya ce yaro na ce baba wajen ka na ya ce lahiya na ce baba magana a gare ni ya ce to ya hankuli da magana ka sai da ajabka hada abinka don bari in faɗa ma har waɗanda sun kahe ka iya daɗin baki da nasiha da wa'azi sun tuwo inda nake amma ban yarda na musulunta ba saboda ni nan da kaka kallo na matsayina abin kunya na in garin zuru inda da cije yan uwana masu warin gene wai a ce wani na bar addininmu na gargajiya na rika musulunci na ce baba na fahimta ya ce kai saurara ka jiya ka san wani na ce a wai ce faɗa nana ka san wani na ce yake to ɗana na duk yara na wuce tare da su sun kai musulunta da haka musulunci ka ji aje abinka ban da bukata da shi na ce baba na sani amma dai ka yi hankuri ka saurara ya ce to wata magana da za ka wani na ce baba ina fahimtar na ga alama ta lokaci ya matso na kamar salauta kai wani irin mutum ne wannan da cijin haka muka yi ta maganganu a faɗi ya faɗi ka hankura mana ka bari a wani lokaci kuma ka koma dawowa to irin waɗanda maganganu ana a maka sosai kayan mamaki to akwai waɗanda har yanzu su yanci addini to shi ne ya ce zai wa manzan Allah ma baya amma yana da sharuɗa Ƙala. ta sharɗi bi maza annabi ya ce mai kake so ka sharɗanta mini ulfu sharɗin da naka san in gitta ma in kai da nan musulunta ma mu baya an yi ga farali kanin alukanin wato kayar da cewa duk zunubin da ni baya Allah ya yaye min kana roƙo Allah ya yaye min duk zunubi na in kaya da ina musulunta amma in dai zunubi na na baya ba a yi mini to ba musulunta sharaɗi na guda duk zunubin da ni a yayi ƙala sai annabi ya ce masa ama alimta annal islama ya maka na kana amuru amru baka da labarin cewa ai baka sani ba shi wa musulunci yana rushe duk abin da mutum ya yayi gabanin ya musulunta Ba ka sani ba ne. wa annal hijira ta hijrata tahdimu maka na qablaha hidima ai eh, hijira tana rushe duk zunubin da mutum ya yi gabanin ya yi hijira wa annal hajja ya hadimu ma kana qablahu hajji tana kankare zunubin mutum wanda ya yi gabanin shi hajji ka ji da bayanin yake qultu muna ji ko to shine yake cewa wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da nake muku magana duk duniya ba wani mutum guda mafi kaunatuwa a gare ni sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu kuma duk duniya magana gada na kai da ku yau ba wanda adda girma a idanuna sama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka lo ka je ne inda nake cikai na yau Allah ya kubutar da ni yace wa ma kuntu utiku an amla aynaya minhu Yace yau magana gada akai kai saboda kaunar da na kai mai da yanda nake ganin girma ne idanuna guda biyu ba za su iya cikawa ba za su iya cikawa da kallo ne ba ma'ana ban iya idanuna ba su iya kallo ne mu yi ido biyu da ni da shi haka ina kallo ne ina kallo na saboda kunyar da kaji ji shi kuma ba wai komai ba ijilalan nan kawai saboda girman da naka gani nashi walau su'iltu an asifahu ma a Ya ce wallahi yau da wani zai nemi in siffanta mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba zan iya ba li'anni lam akun amlau ya min saboda idanuna ba su taba cikawa da kallo ne ba walau mutu ala tilkal hali ka gani da na mutu cikin wannan halin manzon Allah na rayu ai na rajautu an akuna min ahlil janna da zan kauna cewa in zama na aljanna inda wannan lokacin Allah ya rayuwa ta manzo Allah na raye cikin wannan yanayin ai ba mai min in zama na aljanna yana ga ya matansa yace ka gani yanzu kuma summa walina ashya'at summa walina ashiya'a daga baya bayan manzon Allah ya rasu sai aka ta muna wani al'amari na shugabanci yau an ce mu an manya mu a shugabanni mu a sarakuna ma a dari ma hali fiha to kukan da haka ina yi ban san halin da nake cika ba yau shin ana mutu don haka wasiyar da zai muku idan nin mutu falata tabani na ihatu irin matan nan masu harguwa suna da kiyar gawa da Allah kada su raka ni kun ga wasiya ta haka ko uh, wala naru kuma don Allah kada a raka ni da wuta irin yadda aka yi mutanen jahiliya suke yi sannan wasiya ta uku fa'iza da muni idan kun ka binne ta to fashinnu alayya turaba shannan ku zuba na ƙasa zubawa ku sa ƙasa ku rike kabari na sun ma'aƙilu aula kabari sannan ku tsaya gehen kabari na ƙadara matur haro jazurun gwargwadon yadda za a yanke wato raƙumi sai ku tsayu ƙadaru matun haru jazurun gwargwadon yadda za a yanke raƙumi ku tsayi inda kabari na ku nemi na addu'a wa yi ku samu lahamu ha kuma a raba nama ne hatta asta a nisa biku har sai na samu ɗebewar kewa da wannan ta ku wa an zuru in duba in gani ma za uraji ubihi. rusula rabbi mina na zan mayar ma jakadun ubangiji na manzannin ubangiji na mala'ikun ubangiji masu min tambaya wace irin ansa zan samu in ba su jama'a hukunci wasiyar da ya yi kuma cikin wasiyar nan ya faɗi wasu abubuwan da ya ce ka aimai su ko ba haka ba wayanda suka zama sun saba ma shari'a daga cikinsu akwai ne mutanen wannan lokacin lokacin jahiliya haliya suke yi eh akwai kuka ya cika aini in ke sa al'ada family ya an mutu suna da kuka to in mutu wasu ya ka aimaka wannan kuka da haka ni dai yanzu ga mahaifiya ta nan ke umarci ɗiyanki duk kaninsu na fi suna ɗabi'a kuka to ke umarce su ni dai ban yadda a yanin wannan ba. irin dai wanda kuka a aza hannu bisa kai ana kuka kuma ke ma ba yadda ke ba tana gaya min lokacin da mahaifiyarta za ta rasuwa ta yi mata wasiya ta ce mata wancan ta ce na inin mutu kake kuka ita ka faɗa mahaifiyarta kakan mace ta ce inin mutu kacce kuka abinda ɗaya zaki in ki gyawa hawaye sun zuwa miki ki goge abin ki haka ce kuma kacce kuma ba in haɗa miki kuka Allah ya raba ki da kuka ki kwantar da hankali Allah ya raba ki da kuka da tana ita ka faɗa min wannan Ta ce Allah ba zai so zarta ki ba ke wahala da ni ke min kaza ke min kaza Allah bai wulakanta ki take hankali amma kakki kuka in ki kuka ma mutane yare yake za a yi aji daɗi kakki ga ta nan to ni ma yanzu na yi miki wasiya in dai mutu ka aimin wannan kuka sai dai kuka wanda shari'a ta yarda da shi na hawaye sun da ita mutuwa dole ta ko ka kaunace ta kuma ka kaunace ta dole naka mutu kuma Allah ne masani wa ka riga Allah ne masani al'ada ce ta kauye suna da ɗabi'ar kuka na kowa da ihu to ni dai na bar wasiya ka aimin kuma yan Allah da yan uwana sun wani na haɗu da su mata zan haɗa musu in ce in ni muka kimi wannan kukan na kira wannan shi ne addini to saboda haka kunga wannan yana karawa mu da abubuwa guda biyu sannan don Allah jama'a kalli wani abu yadda yayi wasiyar cewa idan yan rasu a tsayu inda kabari ne kwatankwacin a yanke raƙumi a hefe shi a raba naman raƙumi awa nawa alama yanzu ko za an ka yanke an ka ce a hefe a raba nama na irin wadda aka raban naman tonton ana minti nawa ana awa ɗaya ko to mu ɗauki dai awa ɗaya ashe mamaci shina da buƙatar 'yan uwa yi in yin rasu dangi ne su sai inda kabari ne lokaci mai tsotu da mai addu'a amma mu yanzu kolin abin da aka yi ko an yi tsaye minti biyar dan kama na cikin kada wahala ima minti biyar shine ma addu'a kuma mutane na adawa ta ɗabi'a ta jahilci in ana ga wani naka ya yi tsaye ne ma addu'a ta ce don Allah ku jaye shi haka nan a jaye ka mai kace laya ta launiki addu'a na kai mata Allah ya ba ta ikon amsa tambayan masu yi mata tambaya Allah ya haskaka mata kabarinta Allah ya yalwanta masa kabarinsa Allah shi kai mata ni'ima Allah shi mata kaza shi na naka ko ban na ita wadi ita ko ta samu ɗaya cewa da ni ashe kun ji mamaci in ya rasu yana da bukata da addu'ar waɗanda an rayu yasa malamai suka ce duk wani abin da za a wa mamaci a sai ƙur'annai a yi sadaka a ce lada ta kai gare wallahi bai kai amin addu'a ba babu abin da ya kai addu'a wanda za ka wa mamaci babu shi duk wasiyar da ba shi ya yi ta ba sadakar da ba shi ya yi ta ba ba ta kai wadda ya yi ba in kuna cire makon kuruwa ku cire makon kuruwa sadakar da an kai muke yanzu misali kina da ɗaya sai suka yi muke suka gina rijiya da sunan sadakatul jariya ba ta kai sadakatul jariya da ke yi ba kun fahimci magana ba ta kai wadda ke yi ba don haka kuma da hankali duk wanda ya ga shi laya ya yi mai tsanani shi ɗan ɗibi wani abu wani kaso cikin arzikin da Allah ya bashi ya yi wasiya a yi mai aiki alheri da shi don da haƙƙin kana magada ba su isa ba yau in kina da miliyan uku ke gada da muke ci a ɗauki dubu ɗari biyar a sai wuri kaza a gina nan rijiya ko a yi min kaza ba wanda ka hana ba kuɗin na ke kiwon halakka kuɗa a kuma dole na a yi ki bi da shaidu dole a yi wasiya ta kayan kira wasu sa da wahala ke bida abinci don haka kun ga wannan bawan Allah amrubun as wasiyoyin da yake na rawa ibn majah da sanadin Hassan. sannan jama'a ku kalli wata magana da yi irin yadda yake tsoron halin da ya tsinci kai ne na duniya mu yanzu duniya gwagwarmaya da kukuwa muka yi mu mu yanzu takaicin wasu cikinmu takaicin Allah suka ji bai ba su kudi ba bai ba su arziki ba haka ne wani takaicin Allah ka ji bai ba ya mukami ba wani mukami yan an ka baka shi in ba kai anniya ba in ba Allah ya taimake ka ba addini sai dai haka ana yi Allah ran maka sani akwai manyan mutanen da muke tare da su wallahi suna nuna bakin cikin su da akwai wanda ke muke magana ce ka ganin malam da wallahi ban sai da za a yi sallar su bayan ta koce min ba yace amma yanzu in sati guda wata rana da kar in samu subah bayan guda saboda rigingimin duniya da ko su yace sai in wata guda bai hasara guda ba amma rigingimin duniya yanzu jama'a misali an zo ana tattaunawa ko ana mitin an waye gari tun karye goma sha biyu wallahi akwai mitin ɗin da ba a wara shi sai karfe uku na dare uku na dare za a wara mitin ɗin ya an ka wara mitin ɗin ana gama mitin ƙarshe biyan na yi na su bayan shi in ba wanda Allah ya taimaka ba mai kuce kallo ƙarhe biyar na kwana mai kwashe ka rigingimin duniya to mai ta gasar da duniya duniya ga da kuma ga Allah ya ƙi ba mu ba wai don bai san muna ba akwai wani dalili akwai wani manufa akwai wata rahama da gawara da yake so ya mu saboda galibin duniya ba duk mutum aka ba ita ba ta ruda shi ba ko ba haka ba galibi ba kowa aka ba ita ba duk wanda ka tsayar kun ka san ba duk namiji ne mace ba ta iya rudarwa ba to haka nan ba ko duk mutum ne duniya ba ta rudarwa ba za akwai a tara Allah ya samu gani ibnu majah ya rawaito hadisi bi sanadin hasan an abi burda qala daga abu burda ya ce ausa abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yayi yayi wasiya hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta halarto mai fa qala yace la tusbi'uni bi mijmarin yace don Allah in mutu kada ku raka gawata da garwashin wuta ko da turaren wuta suna ɗabi'a wancan lokacin mutum ya rasu akwai wani turare da aka sawa a raka gawa shi Ƙalulahu suka ce mishi awa sami ya tafi shay'an halan ka ji wani abu game da wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam Ƙala na'am min la'a sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana daga manzon Allah ne ce ta sallallahu alaihi wasallam zaka ya ƴan uwa yana daga cikin ladabi na jana'iza kada a raka gawa da abin da ya saba ma shari'ar musulunci na takwas wa yustahabbu limashayyi janaza an so ga wanda ya riki gawa Allah ya jalisa qabla wada'aha kada ya zauna sai an aje gawa nan kuma muna ji wanda ya riki gawa kada ya zauna sai an aje gawa fa fi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annan an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi ya ce idza ra'aytumul janazata idan kun ka gawa fa qumu ku miki in an ka biyo da gawa ku miki amma na ga muku malamai sun ce wannan hukuncin da akwai shi amma yanzu babu shi don an gagawa akwai hadisan da sun ka nuna ba sai an miki ba ganin gawa ɗai muna ji faman ha fala ya ka'ud hatta ba amma wanda ya raka gawa to kada ya zauna sai an aje gawa ne shi wannan hukuncin hina ne ba a ɗaukar gawa a je da ita makabarta ko inda za a yi mata sallah ka zauna sai an aje ta in zama za ku yi kujira wanda za a jira kujira wa ya zo cikin sayyi muslim an waƙi da bin amru bin sa'adin bin mu'azin annahu qala ya ce ra'ani na fi ibn jubair na bu dan jubair ya ganni wala nu fi jinazihi muna cikin wato jana'izarsa qa'iman tsaye wa qad jalasa wato wata gawa kenan wanda an ga zai tare da shi wa qad jalasa yanzuru an tudau ya zauna yana jiran a aji aljanaza ita gawa faƙala li ma yuki muka sai ce da ni kai me yasa ka yi tsaye faƙultu an taziru an tuda uljanazatu ya ce jiran ne nake yi a aje gawa ya ce a ita gawa ‘yan an aje ta ‘yan an zo da ita ba aje ta ba mutum bai da ikon ya zauna ya ce ƙwarai ku lima yi haddisu an abu sa'an lima yi abu sa'idar hudri saboda hadisin da abu sa'id al huduri ya bari labari faƙala ya ce faƙala nafi'un nafi ya ce fa'inna masa'uda bin hakan lallai masa'uda ɗan hakan haddasa ne an alibin abu talib annahu ƙala ya je yana cewa ƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsaye akan wata gawa sun maka'ada da aka zo da ita bayan aje ta sai manzo Allah ya zauna ladabi na tara addu'a wal istighfaru lil mayyit ana yin addu'a kuma ana neman gawara ga mamaci idan mutum ya rasu to ana so a yi mishi addu'a kuma ana so a roƙa masa gawar ubangiji fa fi sahihaini an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lahum najashiya annabi ya yi musu sanarwar rasuwar najashi sahibal habasha sarkin habasha fi yawmin ma ta fi a cikin yana nan da najashiyar ya wa ƙala sai dai ce firu da akhikum bayan an binne najashi an ƙare masa wato binne shi sai ce to ku nema wa ɗan uwanku gafara cewa da najashi sheke nan, in an binne mutum za a tsaya a yi masa addu'a a nema masa gafara sai dai ya rage shi ana yin jam'i ne ko ku a kowa hita shi don wasu abin da suke bayan an binne mutum sai a wakilta wani mutum guda sai a ce towa da jagoranta mu addu'a sai ce jama'a a karanta salati a karanta li'ila ya kawa uku zuwa ga marigayuwa ne a karanta kaza zuwa ga marigayen da an makabarta ga a karanta kaza malamai suka ce wannan ba shine karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abinda a karantarwa sai in mutum ya rasu sai ce ku nema wa ɗan'uwanku uwan ku gawara fa hul'ana yus' alu saboda yanzu tambaya annan neme shi. idan mata suka binne mutum za ku shayi ai ana binne shi suna juyawa har da ƙarar takalmin su yana ji Allah ya samu dace na goma kina daga cikin ladabin jana'iza an yusni alaiha bil khair ita wannan jana'izar a yi mata yabon alheri an gane wanda ya rasu a yi mishi yaban alheri in kanat da sana in ya tantance a yi mai yaban alheri in bai tantance ba kuma shi ya bela in ya cancanci yaban alheri a yi mai in bai tantance ba kuma ba za a yi mai ba fi sai haini an ana sun muni maliki radiyallahu an ya kulu yana cewa marru bi janazatin yace sun wuce a wurin wata jana'iza fa asanu alaiha khairan sai an kai ma jana'iza nan yawan alheri fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi yace ce wajabat aljanna ta wajaba ga gawarka thumma marru bi ughra suka wuce da wata gawa fa asanu alaiha sharran mutane suka yi taimata yaban sharri warasu an ga ce waran an ga ce wai mun huta da mugun abu faƙala sai annabi ya ce wajabat su ma wuta ta wajaba gare su faƙala umar mun kaɗa. umar da hada bai ce ma wajabat ce mina na manzo Allah kani da wajabat qala yace haza asanaitum alayya khairan shi wanga mutumin an yi mai yaban alkhairi wajaban lahul jannatu sai aljanna ta wajaba gare wa hadha asnaytum alayhi sharra shi ko wannan an yi masa yaban sharri fa wajaban lahul naru wata ta wajaba gare antun shuhada'ul lahi fil ard ku ne shaidannun Allah cikin kasa shi yasa wallahi jama'a mu zauna lahiya mu zauna da junan mu lahiya don kiyayya da juna mugun abu ta a ce wai kuna karatu da kai da mutum makaranta guda amma wai ba kai magana to ina addinin a ce wanga abu ke zaman kita ga ɗakin ki ga ɗakin ta wai ga ba ku kai ɗazun na ina ji wani malami yana darasi live shek adamu da koro gombe live yana wani darasi ake masa tambaya wani namiji yake tambayarsa yace ce aka maka lahu ina da tambaya guda biyu tun guda ba sai na kawo ta ba Yace shi mata ce duk lokacin da ta nemi ta cikin gari ya hana ta hita to sai ta yi sati guda tana gaba da shi ashe wannan yana nuna mana halayen wasu mata kun ki ku gano gata ce a ce mijinki in zake ta kice, ina son in ce wani wuri wata rana ya sha a ba a zuwa isa na daman duk sadda haga masu za ta yi ta to ɗaya abu uku ko dai hitar da za ta yi za ta yi ta ne saboda maslaha kanta ila wani babanka bai da lahiya ko ɗan wanta bai da lahiya ko wani abu ya waru za ta ce kun ga yanzu maslahar wasa karta ko kuma in za ke ta ya zama na maslahar mijinki ce wata bukata ce ta lalurar mijinki sai ki tayi ki wakiltai ki je na uku maslaha addini kamar zuwa makaranta zuwa masallaci wurin wasu ayyuka na addini to amma duk ita da ba wannan ba babu alheri cikinta yanzu mata sun mai da yawo sana'a wata aka ɗaya ga ta ya to gida cdd e e ba ta sai ba ta sai suwa ina za na wallahi kuni ba su inda zanna ba na rantse da Allah akwai matan da akwai matan da ina bayanta makwautar da suwa gaba da ita wance eh, ina za ana ce wallahi to haɗe na ni ko ni da ke sani ba su inda ne ba kun jiya wannan lalata ce, mace ba ta san wani inda za ka ba ta haito ina wani wannan rayuwar kuma da bijinta na aure wasu ƙawahunsu kai kai kai in sun ka zauna cikin gida jin suka kama suna bisa garwacin wuta sai yawon banza to wala ku sha makan ku don ka mutu ka bar masoya da yawa ya haka musu ka bar makiya ka tuna wannan da kuka kiyayya ko kuka gaba da ita wa in kan mutu da kyar sai ya ce Allah shiga horta masa ta ce yan mugun abu ta tafi nan muka haɗu a ni da ita wai kowa ta mai sallama ne sai ta ɗauki ta haka haka kuka yi ko ba ku yi wallahi akwai cikin masu yi hannan makaranta ni na sha gani akwai su wallahi nan cikin makaranta wasu 'yan tatto cikin mutane yanzu misali kamar yadda ake jiyar danga sai zama na ba ta magana da malama zainab su malama hamida ina kwanan ku ke ga an cire ta su hmm. malama hamida ina kwanan ku malama wanti sai ta an shi dan wakka misali sai ta kyale wakka ya kamata malama hamida ta yi bincike a matsayinta na monita ta gane cewa to ko da cikin cikin wasa ne ta samu ɗan lokacin da yana da ta ce ban gane ba min sa kice ban gane ke ce min ina kwanan mu kuma na ga ke gaisa da wancan amma ban kike mu wancan kala ba ce kyale ta ta san abin da ke min to ba a hakan ba ko makarantar gaba ɗayan biyu ko dai ki gyara ko in faɗa wa malam mu zauna ni ka ina faɗa muku duk wanda na gano ɗan makaranta gana yana gaba da wani ɗayan biyu zaɓi guda ko dai su shirya ko kuma su taya A ne in tuwa makaranta in dai ana gaba wa juna yanzu jama'a ba jun mai gaba da wani yau ranar gawara ta ranar rahama yau an buɗe kowane rahama gaba ɗai yanzu ga duk abin da ka soke roƙi Allah roƙa shi kowane rahama tun daga masallar su bayan an ka buɗe sun keto alfijar suna nan buɗe ke da ya jira yau buɗe suke amma duk wanda ka gaba da wani ko ka da wani kikam duk abin da yana alheri ko ya bai ta haihu wuce sama to wata ta ce mu haka Sai na za da waga rayuwa miyagun halaye ga kunan tattare da ana zuwa makaranta ga miyagun ɗabi'u wasu halaye in ka ji su wanda wasu ka yi wurin ga wala ta kayatar da su kuma wai ana zuwa makaranta ina uwa na zuwa makaranta ki ana zuwa makaranta amma hali babu ci gyara hali wato an mai da zuwa makaranta wani exercise an to ɗaya na ɗan motsa jini to Allah ya shiri masu wannan ɗabi'a kuma masu gaba abin da ya kamata in ka gane wannan na gaba da kai sauri kai kai mai magana da kai mai magana kai mai sallama ka haita daga gaba shi shi a cikin wahala kai mata akwai mugun hali Allah shirya to don haka mutum ya bar waɗanda za su yi mishi yabon alheri wafi ruwayatin a wata ruwaya lil buhari ta imamul buhari an anasin kala daga anas ya ce murra ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati an wuce annabi sallallahu alaihi wasallam da wata gawa fa asnau alaiha khairan sai dai mutane sun kai magawa nan yabon alheri faƙala sai annabi ya ce wajabat sun mamun rabi ukura fa asanin alaiha sharran au ƙala gaira zalika faƙala ko ce wani wannan wajabat faƙila ya rasu lalla aka ce ya munzan Allah aka ce ya munzan Allah a ƙultu lihaza kan ƙulta lihaza wajabat kace mu wacce ga waccan gawa wajabat wali haza wajabat kuma wanga wajabat to ai mun ka rike tabda qala yace shahadatul qaumil mu'minuna shegan mutane mu'minai ga wance ta kwaraita to shuhada'ul lahi fil ardi shedannun Allah cikin kafa dan mutane suka baka shedar kwarai to Allah ya yarda da shi da su na taba gaya musu, in mutum ya rasu a wata bataliya ta mala'iku da ake turowa su je ɗaya makwabta ne a sai Allah ɗaya zai turo waɗannan mala'ikun Allah ya ce abinda ɗaya nake so ku je ku laɗe makwabtan shi ku ji mai makwabta ne ka faɗi ga rasuwa ga tashi ya an ga samu gida uku cikin makwabtanka sai yi maka yabon alheri sun yi nuna alhinin da damuwa sun yi taguni sun ka ka yau ka shi a batar lafiya ya boye Allah da ya iccen ga 'yan ba kada ka aika don Allah ya akwai ko ɗan guda ɗan magi nan ɗan gishiri boye Allah ka duk bai ta kai ka jama'a hali irin na wata ta ita na taɓa ɗauko wata gana ta ba ku labarin daga birnin kebbi na wannan mata mun kawo ta ambursa muna zuwa ko da mun ka zo cikin garin ambursa ya da kasan duk ambursa an kamar kowa ya yi taguni sai nake cewa mijinta wani yasa ya ce malam sun san mutuncin matan nan saboda ta san mutuncin mutane nan da ka ganta alherin ta zai zuwa mijinta ka faɗa mai yana kuka ya ce alherin ta zai zuwa an kashe ga unguwar malam duk da yaro ɗan ƙarami unguwan nan in ka gane cikin kuka yake nace wai me yasa kowa na tambaya ta ce mana mutum ne kwarai ta to mu yanzu haka muke sai kowane mai duba ka in sun ka baka sai da kwarai cewa kai na kwarai ake sai Allah ya ce to duk abin da a tsakanin da kai shi yaya yana shi ya amshi shi da jama'a Allah ka samu samu shaidan kwarai na goma sha ɗaya an ya kulan na ya da ulunar magita abrau wayanda za su shigar da mamaci kabari ana son su ce bismillah wa ala sunnati rasulillah rawa abu dawud wa hasan wal albani an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idza wada al mayyit fil qabr annabi ya kasance in zai shigar da mamaci kabari kala sai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah kun ji addu'a addu'a shigar da mutum a cikin kabari saboda wannan shine tsarin addini kuma yan an kafi tsarin addinin nan sai a zauna lahiya Allah ya sa mu dace ladabi na goma sha biyu a saurara ladabi na goma sha biyu tafkirul hadirina wal mashayyiqina bil mauti wa ma ba'dahu ana son ayi wa'azi a tunatar da wayanda suka halarci wannan gawar da wayanda suka raka ta a tunatar da su bil mautu mutuwa wa ma hu da abin ke biwa bayan mutuwa ashe wannan ya nuna kenan ana mi ana wa'azi makabarta eh kada mijin ke zo ya ce oh malaman ga al'amarin su ya baci wai ka dibi wai malam wani da speaker wai ke masallaci kwarai mun hada muku ran da duk mutuwar da muke da haƙƙi kan ta samu in zamana da speaker mu zamana za mu je da mai bidiyo kyamara da masu azinmu in wanga malami ya taɓa ya ba wanga ya taɓa ai tawa saboda mi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kina zuwa makabarta a ga ya soke kai ne cikin makabarta ya daga kai ne sai shi mutane wa'azi saboda babu inda wa'azi ke tasiri irin makabarta kamar yadda kuka san madadin addu'a ga ta uku da aka yi. da a ce in za a addu'an nan ta uku bar da addu'an nan da aka ta uku a kira mai wa'azi shi wa'azi a ɗin nake sun dinga yin haka sai a ce an gayyace mu wai mutum mai addu'a uku an mako in mun ga sai sai mai musu wayo sai mace to inna alhamdulillah na nahmaduhu wa ta'i mu mai da wa'azi kasa in mun gama sai mu ce Allah ya gafarta mu sai a tashi sai mutane su azawai ba to an kai ba wa'azi an kai musu kuma na rufe da Allah ban taɓa ganin inda ɗan ana wa'azi mata ka saurare ba irin addu'a wannan lokaci kai ka sani mai wani wa'azi wata bataliya da muka wani family wani gida gidan su hajji rabi an yi wani wa'azi da an kai wata rasuwa in ki ga bataliyan mata na rantse da Allah da an kawar wa'azi kuka wasu kai to a yawan nan madadin addu'a da ake cewa ai ko da mun ka ce an tara malamai wai masu addu'a da malamai mata ƙarshe ni ce waɗannan malaman addu'a da manka ta wadatar shi kenan a tashi ina ganin wata harara ta ashe wani abu aka ba su na addu'a wa a ce sadakoki aka ba addu'a uku ita lalai to ku duba don haka ba wai har da zaman babu shi a addini abinda a addini wanda addoli shi ki zauna wanda ba dole ba matsalin kina wai kawata ko kina ne ki ta zuwa da dura in ki ta gida ki kashe to ki kashe miya ki kashe mi sai ki kawo musu su da an kawo mutuwa su ku kasu tuka abinci ki kawo musu in ki so to wanta da sannun mu sannun mu to a ta hankuri ai ta hankuri sai kuma a an jima kuma a koma kawo wani abu a kawo musu su ko saura duk wanda ya toye gaisuwa ya san inda dare ya mishi amma baki wanda sun ka zo daga wani gari ya zuwa gari in sun zo to ba lahina ba in kiji an ce ai mutanen zamfara mutanen kaduna za su zo to cikin ƙawayenki sai su ce to abincin da za su ci gidana a kai su in sun to a fara kai su gidana da ta to a fara kai ta can gidan in an kai ta sun kaci abinci kun ga bayan an ci abinci sai su tona su yi gaisuwa suna yin gaisuwa in bukata ta kama su kwan kuma har a samu saurin kwana gobe sun da ta su koma in babu kuma shi kenan. kuma yanzu da duniya ba ta da kyau kamata yan an kai rasuwa in ba dole ba ne wanda a dole kawo saura su kiraye ta waya in yi gaisuwar ta'aziyya ya ita ba sai an wahala tuhuwa ba tun da yau da ka hita soko ta kashi ga zamfara ka shiga tashi hankali kasan da sai wadda allah ya su to da haka a rage yawo saboda duniya ko najeriya ko yankunan mu ba mu cikin kwanciyar hankali da haka ya jama'a ana wa'azi kamar yadda za ku je yanzu rawa abu dawuda abu dawuda ya ruwaito hadisi wasu ahul albani albani ya inganta hadisi. an albarra'u bin azibin daga barra'u dan azib radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi kala ya ce kharajana ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin mun yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata wata jana'iza fi zata rajulin a cikin jana'iza wani mutum min al'ansa cikin mutanen Madina muna tare fanta haina ila kabri sai mun ka tsuri inda kabarin wannan mutumin Walan walamma hadu kun gane ko da muka je walan mayu hadu ba a riga aka kammala ginin kabarin ba ana gina kabarin lahadu kun san kabari iri biyu ne akwai shakku akwai lahadu to su kamar ƙasa suna da ƙarfi ladu a kai wallahi mun je zaria na ga kabarin wani mutum na ce oh ina dai a ce ƙasan mu na yi ai muna lahadu ciki da hado ke to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin da shi da sahabbai ne ba a riga aka gama gina kabarin ba to kun ga yanzu ai masu gina kabari suna nan suna yi su ko mutane sun halatta gagawa an aje me ya kamata kenan ai wa'azi to shikenan fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zauna wajalasna haulahu kuma muka zauna jihi ne wa ka'anna ala ru'usina tsaira saboda shirinmu da rasuwanmu ka ce wato tsuntsaye a bisa kanun mutane irin yadda mutane sun kai sun ka saurara kamar yadda yanzu kowane munan ya yi haka makabarta an kai shiru makabarta ba a hira amma yanzu za a ga wani cikin makabarta yana kikewa ana dariya nace ba ka na ya mutu ba wani na gani yana kyakkyawa na ce karyata wani hayan ubanka na mutu ba kyakkyawa ba kuma ka ji tsoron Allah ya ce waya za a zagaye na ce ah ai dole na a faɗa ba ka riƙe waya kana ta magana kana ta waya kana dare dare inda ma yanka na suka suka ɗauki waya to shi wanda baba ne da suka hannun ya yi tagumi kana yana cikin damuwa kai kana kana dariya in ka ga abubuwan da aka cikin makabarta da wani catin da ni wani cikin makabarta a yi ma mutane wa'azi mana annabi sallallahu alaihi wasallama mutafafai sun ba da natsuwarsu wa fi yadihi udun a hannun manzan Allah akwai wata sanda yankutu fil a wata ruwaya yankutu fil ard yana tonon kasa da wannan sandan farafa a ra'asu dama ya soke kai ne yana tonon kasa da wannan sandan Faƙala, sai annabi ya ce istaizu billahi min azabil qabr yanzu aziza fara annabi ya kai kabari ana gina shi ya ce ka jama'a ku nemi tsarin Allah daga azabin kabari ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabin kabari ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabin kabari an ce ya hudu haka nan marrataini aw salasan thumma qala sannan manzo Allah ya ce innal abdal mu'mina lalle bawa mummuni idza kana finqi ba'in min ad-dunya yayin da ya kasance cikin rabuwa da duniya wa iqbalin min al-akhirah yana fuskantar lahira to nazala ilaihim mala'ikatun sai mala'iku ba ba kuma mala'ika guda ba mala'ikun da Allah ɗaya san yawan su sai mala'iku su sauko duk sadda bawa ke tattalin barin duniya yana fuskantar lahira mala'iku za su sauko Min sama'i daga sama bidul wudu suna da hasken huska su mala'ikun suna da hasken mi bidul wuju suna da farin huska in mutumin kwarai na ko ka anna wujuha hum shamsu ka ce huskar su rana ce ma'ahun kafan tare da su akwai wani hankice ko wani kalle ko wani likafani min akafanil janna daga cikin likafanin aljanna ba wani irin naku na duniya ba suna rike da wani likafani wani kalle hori kun gane irin kyallai fari na aljanna wa hanudun min hanutul janna kuma wannan kyallan suna ɗauke da wani turare daga cikin turarukan aljanna su waɗannan ne mala'iku masu amsa rayuwa hatta ya jale su minhu mala'ikun nan da sun ka zo masu haske sun da mutumin kware na sai sun zauna kusa gare shi hatta ya jale su minhu sai sun zauna kusa gare shi maddal basari iya gani ne in mutum na ta salon barin duniya duk inda ya kyalla idanun na duniya mala'ika ya ka gani mala'iku na iya idanunsa sun zauna sun mai ji malakul mawuti bayan sun zo sun gyara hili su waɗannan tawagar mala'ikun suna nan sai malakul mawuti ya zo kenan yanzu mi sunan mai amsar rayuwa kun ji suna nai me suna nai to ina kun ka samu azra'ilu ba azra'ilu aka ce ba duk hadisin da kaji ya ce a zara'ilu to bai inganta ba amma da inganta ingantattu sunan mala'ikan mutuwa sunan shi malakul mauti sun ya ji'u malakul mauti sai mala'ikin mutuwa ya zo alaihi salam hatta ya lisa inda ra'asihi sai wannan mala'ikan mutuwa ya zauna saiki da kashi duk mu zama cikin shiri ila yanzu an ina cikin karatun nan zai zo in ya zo sai dai kuka na faɗo wurin da a ce da Allah Allah ran makama shi mun yi ido biyu da shi sau da shi da ka ido biyu da shi magana ta kai kai tun da ganin waɗannan mala'iku sun fara taruwa iya idanunka tun na mutum zai fara dake cewa sai ka ji ya ce ciki ne ya murɗa kan ga nauna sarawa kai kai kai kan ga mala'iku na gani ko ko sai a ce ga Allah kira mana Allah ran Muhammad subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wakila marra a ce ina mai rukuya da Allah kira muna mai rukuya ya a mai addu'a shi ko ya sa abin da ya gani hatta ya jilisa inda ra'afi sai mala'ikin mutuwa ya zauna inda kai ne fa ya kulu sai ya ce ayyatu tsayi ba. ya ke rayuwa mai tsarki ya ke rayuwa ta kirki ya kai mutumin kwarai ukurji ila maghfiratin min Allah wa rizwanin mala'ikin mutuwa hau ce ya ke rayuwa wannan bawan Allah ki koma zuwa ga ki irji ila magafaratun min rabbi min Allah ki koma zuwa ga samun gafar ubangijinki warduwanin ki tattara ki koma zuwa ga samun yarda Allah wallahi tallahi wannan lokacin mutumin ne ya ka kasa zuwa lahira da ya zauna duniya saboda wanga bishara da an kai shine ma'anar ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji A'ubuIlahi na shaida na waje. Yahai ya turaren naftur muƙma'i na turjiri. Ilaran bikin Rabi'a mutuwa bai wannan magana. Ya ce o ila maga faratun min Allah. ki koma zuwa ga samun gawar ubangijin ki da yarda shi kun ji irin wani qur'ani ya ambata ce ya ayyatu annasul mutma'inna ya ce rayuwa na tsatsa mai har da qur'ani mai wa uwayenta da'a mai girmama mijinta mai biyayya mai ta san darajar makwabtanta wanda ta darajar ɗan uwanta wanda ka kaza mai tauhidi mai kaza irji ila rabbiki ki tattara ki koma zuwa ga ubangijin ki radiyatan mardiya kina yarda kina amintatta abin amince ma ki shiga cikin amintattun bayi na mutanen kirki kala sai ya ce fatakaruju sai dai rayuwar ta hita ta kama ta silo ta kama hita ga jiki ne kamar yadda kisan digon ruwa yana diga disika a cikin sarkar ruwa yadda kisa in ka aje salkar ruwa ba digon ruwa na diga ba kaɗan kaɗan haka rayuwar za ta kama hita a hankali cikin tsanuwa ga mala'ikin mutuwa tsaye yana jiranta inda kai ne yana tuwa dab fa ya akhudhuha tana tuwa dab da lokacin da za ta hita sai mala'ikin mutuwa da hita ta ya ga mutum da ya ce la ilaha illallah sai haɗaɗɗen mutum ya tafi Allah ya bai arziki mutumin kwarai na muna ji fa ya akhudhuha fa idza akhadhaha idan mala'ikin mutuwa ya amshe ta lam uha fi yadihi darfata aynan shi mala'ikin mutuwa ba zai rike ta a hannu da kuda da kyautawa ido ne hatta ya akhuzaha sai ya karbe ta fa ha fi zalikal kafani sai ya sanya ta cikin wannan likawanin wannan wani kyallan wa fi zalikal cikin wannan turaren wa ya kharuju minha sai ya da ita ya taka da ita zuwa sama sai a sai da ita ana zuwa sama ta daya sai mala'iku sama ta daya sai su ce kai malakul mauta yau muna jin wani kamshi wani na halal sai su ce ina wani nan na unguwa kaza ina wancan nan ta unguwa kaza sai ta samu ka an shi rayuwa sai su ce Allah shi kara mata gafara da rahama sai a wuce sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shidda sama ta bakwai sai a je da ita can a yi sai mata cike cikin fayil ɗinta wa yakhruju minha billazi yasruka hadha yawmuka allazi kunta tu'adu sai mala'ikin mutuwa yace da sauran mala'iku ana yi mutum bishara sai a ce ya billazi yasruka abshir ya yasruka sai ce mai yi bishara da abin da zai dada maka rayuwa hadha yawmuka allazi kunta tu'adu wa ga ta ce ranar da an kai maka alƙawari nan. bakinta ka san kana ji ana ta maganar mutuwa mutuwa mutuwa mutuwa ko to yau ne ranar mutuwa ta zo shi da ya mutu tsaye sani ya ke ciki ko ko nan kuna na ana cewa to jama'a don Allah ina masu wankan gawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina masu wankan gawa ina masu ni? rayuwa tana can sama ana yi mata cike cikin fayil dinta fa yaqulu lahu fa yaqulu lahu sai a ce da shi man anta bayan an gama cike cikin fayil eh sai a sake dawo mai da rayuwa ta yi bayan an binne shi a cikin kabari ko ana nesa cikin kabari sannan na mala'iku za su ce masa ka yi bishara da wani farin ciki da ya same ka yau kai kan kayi arziki yau ranar da an kai ma alƙawalita ta mutuwa bayan an mai da rayuwa tana cikin gangan jiki ne an mai da ruhin tana cikin kabari sai dai an kai mai wannan bishara sai ce mun anta kai mai mini wannan bishara wane ne kai a wata ruwaya an ce zai ga wannan mutumin kamar wani ɗan yaro saurayi mai kyakkyawa huska sai je masa yau ka yi murna ko ki yi murna da farin ciki fa wajahu ka wajahu ya ji bil khairi sai ɗaya shi mutum na zai tambayi wanga da ya mai bushara sai ce kai bawan Allah ne ya mai bushara da wanga alheri kai wani irin mutum na huska ka ta zo da alheri fa ya kula zai ce ana amaluka salihu ni ne aikin nan naka na kwarai kana sallar zuwa ko ce yana sallata tonina nina kana kiyamun da ko ce eh to nina kana har da qur'ani sai ce eh, to nina kana tare da zamanta ce eh to kana ɗan ga gaya yanka ce eh, tonina kina biyayya ga ki ko ki ce nita ina ita tonita aikin nan na yadda mulmule na dawo dina Ya ƙulu sai ya ce rabbi a ƙimin sa'a ciwon ga mutumin ma wanda ya ga ainihin wanga karimci sai ce ya Allah a tashi kiyama daɗi ya yi mai yawa Allah ka samu cikin sai ce rabbi a ƙi musa'a Allah a tashi kiyama hatta arjo ila a hali wa mali haɗin kuma inda iyalina da zuciya ta, Allah a tashi kiyama saboda tun nan zai fara jin ACAC na aljanna mangoron lemu kayan ni'ima na aljanna ga sunan ana ta kawo mai an buɗa mai wata kowa kabarin an yarwanta mai shi an haskaka shi saboda aiki ne sai shi Allah a tashi kiyama da Allah ne Allah a tashi kiyama sai ya faɗi wannan don in haɗe da iyalina in haɗe da dukiyata wa innal abdal kafira ƙala ya ce haka ne kuna ya tsalle wa innal abdal kafira shi ko bawa wanda yake kahiri idza kana fi qida'in min ad-dunya idan ya kasance cikin tattalin rabuwa da duniya wa yake balal min al-akhirah yana tattalin ta a lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun shi ma mala'iku za su soko mishi sudur wujuhi suna da bakin huska mala'ikun za su sallamu mai ma'ahum musulhun suna tare da wani kalle baki suna minhu sai su zauna kusa gare shi maddal basar ya gani nai sun mai ji umalakul kulba sai ga mala'ikin mutuwa ya zo irin kyallan da aka shafa kazanta da datti da majina da mi shi na za su zuwa da shi kazance sai mala'ikin mutuwa ya zo hatta ya jalisa inda ra'atu sai mala'ikin mutuwa ya zauna sai ji da kai ne fa ya kulu sai dai mala'ikin mutuwa ya ce ayyatu an nafsul khabisa ya ke bakar rayuwa ya ke rayuwa mugunyar rayuwar da ta zauna duniya ba ta kwanwani da kanta kwan da sai bakin surutu zubaratu zubaratu yau ga ranar ki za ki gane kurai wasu ya da ta suka yi a yanzu ita wanta ba a zuwa gidan ta sama da ka sai karatun na ma ya ɗan taɓa ta ai za ki gane surutun ki zai taɓa ki ayyatu annabtar nafsar ya ke rayuwa mummuna mala'ikin mutuwa ya ce ukuruji ila sakhatin min Allah ki fito ki je zuwa ga hushin ubangijin ki wa gada hushin ubangijin ki wa gadabe da azabar da Allah ta nuna ki fito muna tare fatufarraku fi jasadihi rayuwar nan na jin mala'ikin mutuwa ya buga mata tsawa sai ta rarraba cikin jiki ne tana shiga loko loko can za ta koma inda yan yatsu inda babban harce can na ƙasa sai ta shige lungu ta zamanta fayin fi'uha an ce mala'ikin mutuwa na da wasu wani abu kamar margi shi kurɗa shi ta bakin mutum shi tura shi mutum na ƙudi shi na nishi eh, eh. ko ba haka za ka ji wannan yi ba wajo mutum na wani ƙudi ana ta soka wannan mashin sai can inda in yatsu a sai can inda tallabe a jayo ta ana jayo ta mutum na kama amai ba amai na zai bohala ya gani fa yanzu uha ana zuwa da ita kwasa-kwasa ga baki ne sai ya shirge ta kama yanzu sufudu, mina sufi kama yadda ka sanyu, yukar da ake amfani da ita wurin hida fatar dabba in za a hirge fata ana hida da sauri ana yi a hizge ta haka zai hizge rayuwa almabalul fata da tajjike fa ya aguzu ha sai mala'iki mutuwa ya amshe ta fa idza akhadha idan ya anshe ta lam yad'uha fi yadihi ba zai bar wannan rayuwar ba ga hannun ta fata ainan ko da da kyauta idanuna hatta ya ja'aluha fi tarkal mamsu sai ya sanya ta ga wannan hankicin wannan bakin kallan na shafa kasanta a sa wannan rayuwar ciki wa ya kharuja minha sai a hitar da ita ka an ta na rihin jifatin rayuwar na wani ɗoyi kamar motsan jaki ka ga rayuwar mutum na ɗoyi an gane wujidat ala waje al'adu wadda an kai jiwa da motsan jakin da an kai jiwa da shi a wani bizo fayus aduna biha sai a tattaka da ita fayus aduna biha a tattaka da ita zuwa sama ba fala ya na biha ala mala'in min al mala'ika ba za a wuce ba inda wata tawaga ta mala'iku illa qalu sai sun ce ma hadha ruhul khabitha ana zuwa sama ta daya sai mala'iku sama ta daya su ce kai wani rai na wanga mai ɗoyi haka Ba ya kuluna fulanu Fulani fulanin wani na dan wani wance ɗan wance bi aka ba hismihi su an da mugun suna ne wanda aka mai duniya irin mutanen nan da aka wa miyagun sunaye kun san mutum waɗanda shi yana da mugun sunan da aka yi ya ce wane wato a ce misali kila a ce wane ƙaruna ko wane fir'auna ko wane hamana ko wane ɗan wuta duk akwai su duk akwai su ko wance ya kunama wance ɗan kaza saboda mugun abu da bala'in mutum sai su ambace da sunan da aka bai duniya Allah shi kana yi sami bi hafi duniya wanda aka kira ne da shi duniya hatta yunta habihi ila sama'id duniya sai an zo sama ta duniya an gane fa ta walahu sai su nemi a bude musu fala ta walahu ba za a bude ba ana zuwa sama ta duniya sai mala'ikin mutuwa ce ku bude mini tun san mala'iku ka ta ba albarka har a zo sama ta duniya sai su ce ce a bude mai sun makara a rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah suna yana ce a bude sai a ki budewa sai manzo Allah ya karanta ayar da Allah ce la tafattahu lahum abwabus samaa إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد الظالمين وقع آية من الله يكرم الله يتشير innal ladzina kazzabu bi ayatina wa'anda suka karyata ayoyinmu wa takabaru anha suka yi girman kai ga ayoyinmu la tufattahu lahum abwabus sama Allah ce ba za a bude musu kohoyin sama ba ba a budewa sannan kuma wala ya dakulun aljanna waɗannan mutanen ba su shiga aljanna hatta ya lijal jamalu kisan bil khiyadi sai gindin raƙumi yan akwai dubarar da za a yi ya iya shiga kusurwa allura suna shiga aljihar yan akwai dubarar da za a yi yan akwai wata bakanika yan akwai ƙwararra wajen iya tela ina teloli da allah tela in kefan dubarar da za ke a kawo miki wannan da bai biyar raƙuma da bai biyar nan da aka ɗaura raƙumi in kina da dubarar da za ki tela da allah ki sa daga kusurwa nan ta allura to in ki to nan da duk ki samu ki shi ko yana shiga aljihar Allah ce wa kazalika najzi zalimin ba su dai ba duk wani azzalimi haka muka ne jama'a kun ji su za mu gyara halin mu gyara in ba za mu gyara ba mu sai yanzu kullum magana ke yunwa yunwa ta yi yawa mugu hali ya yi yawa kaya sun yi tsada a mugun lehi ya ƙara tsada to ni kun ka bai faɗanin mi an ka bai a ci gaba da ni wallahi matsala da kuma gani in ba mu jihara ba wallahi ka nuna mun gani kunnuwa na baya wallahi musiba ba ba fata da kai muna ba ah to yanzu mai kuke kallo wa da magana ta shayi Za eh? a ita aka tunani ko tudu irin geron da aka yi da dawar da aka yi sun yi karamci mu magata muka tunani yau Allah ya jarabce mu saboda mugun halinmu yau wadda magata na an shahita mu wani da ya teje waya nan ya faɗi suma da ya teje waya faɗuwa ya suma wani ya ta ya ta bashi ya ta bashi to amma kuku masu ba da bashi shinkafa da sai kaka wallahi ko muku hara kuka don ta ku ta ne da wahala duk wanda ya bada kuɗi a bayan shinkawa nan kina da wahala wai ka bada dubu bakwai da tunanin a baka buhun dubu goma sha uku ai kun wanda sun kai muku ai mu waɗa muku kun ka ba su dubu bakwai sun ka ce suna baku shinkawa da an ka so sai an kama daidaita sun ka ce to gaskiya mun kan ba mu iya bada shinkawa to ni za ku iya bai muna ba da dubu goma dubu bakwai ribata ke ci riba bona ya ci ki mu ba abu ya same ki wallahi ke ci maka kire ba wallahi duk wanda ta bada dubu bakwai an ka ba ta dubu goma na rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa dubun nan uku mugun abu na ci makanta in kuna mesuwa ku mesuwa musu kun ta mugun abu su ko so saba doka ku mesan musu ku sai shinkafa ku kuka so babu ruwan ku da magana shinkafa kuma dubu goma sha uku a baka shinkawa wallahi ku sai ku koma ku gyara Eh? a wancan lokacin aika san sha uku na shinkawa take sai an kama shirya da su ana zuwa har gida ana tsalle su hajiya babba da su hajiya karama ana tsalle ana gwada matan gida ke aini gaba ba kai ni wala ta kika da ba ga ba takai ba na rantse da Allah zubun uku in sun ka shiga cikin dubu ɗarin ki sai sun hana su sun rakar da ba haka kuna kuna shiga matsala matsala arziki ya lalace dubun nan uku ta sun kalala ta take dubun ke ɗari Allah ya gyara ta shi nan, ga shi nan fa yustaftahu lahu fa la lahu haka ne sai mun za Allah ya karanta la tuftahu lahu abwabu sama ba za a bude musu koyon sama ba wala yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal hatta yalijal jamal sai raƙumi ya shiga ko ko gindin raƙumi igiyar ɗaurin raƙumi sai ta shiga fi san cikin kusurwar allura fa ya ƙulun azza wa jal sai Allah ya ce ukutubu kitabu fi ji wannan rayuwar ƙasa za a da ita can ƙasan ƙasa ta bakwai sai a ce ku rubuta suna ne cikin ji. fil ardi subula can ƙasan ƙasa fa sutura ruhu da can ƙasan ƙasa sai a yi wurgi a yi jiwa da rayuwa ta yi darhan jiwa sun makara'a sannan manzo Allah ya karanta ayar da Allah ya ce wa man yushrik billahi fa annama kharra wa man yushrik billahi fa annama kharra min as-samaa'i fa takhtabuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin dahiq Allah ya ce daga nan rayuwar sai ai jiwa da ita ko kamar yadda Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah don me ba za a shahe mana wadama ba muna shirka da Allah an bar shirka ne an bar bori ne an bar tsayi ne an bar biyar bokaye ne an bar asiri ne an bar yawan miji dan baka ne duk kuna yi duk ana yi har yanzu ba a bari ba mugun abin ba abin da an ka bari wa man yushrik billah wanda ya shirka da Allah fa ka annama kharra sama in yan mutu rayuwa tai haka zai dinga ji baka annama kharra min as-sama kamar an ka koshi ne daga sama fa ta kafa tsuntsaye su kama yaso nama ne haka ne suna tsuntsaye na so su awi tahwi bihi rihu ko kuma iska ya dauke shi ya ci wanda shi fi makarin sahih a wani wuri mai nisa ba sa inda yake ba kamar a ce da saman jirgi mutum ya wado an sa inda gawa da sana to haka nan iska za ta wa rayuwar mai irin wannan mugun abu har dai mutumin da ya mutu kan shirka muna ji ko to ne yake cewa fatu'adu ruhuhu ana nan rayuwa da sai mutane na ta ana da Allah jama'a ku yi sauri a wancan wanka an kyauta ta an je makabarta an yi mata sallah fatu'a an sa ta kabari fatu'adu ruhuhu sai a mai da ruhin sai ya sada cikin jiki ne wa ya atihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo fa ya ta tayar da shi ta tayar da ita zaune fa ya kula ne labu sai su ce mai ko su ce mata man rabbuki ko man rabbuka waye ubangijinka fa ya kulu sai ce ha ha irin kukan jaki ana man rabbuki tana ha ha irin kukan jaki la adari ba sani ba fa ya kula ne labu sai su ce to yayi ma dinuki ko ma dinuka mai addininka mai addininki fa ya kuru to to to la adari ban sani ba fa yunadi munadin min sama sai wani mai kira daga sararin samaniya ya kiraye shi sai ce an kazzaba kai ƙarya na tsallako fa ya kura ne da wutar ce masa ma hadha ar-rajul allazi bu'isa fikum me ka ce ga mutumin nan da an ka aiko cikin kucewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu zati ha ha la adari ban sani ba iya dai ji mutane na wadi dan duniya ya an kai abu sai inda an ce sallallahu alaihi wasallam amma ni ban san shi ba sai a ce ubangiji Allah ya saka kasan shi fa yunadi munadin min as-sama sai wani mai kira daga sama sai ya kira sai ce an kazzaba ai ta manzon yayi fabrisu lahu minan nari ku shirya mai shin hida ta wuta shin kabari ne a gyara mai gado ne na wuta ai mai shin hida wuta an gane wabta hulahu baban ilan nari ku buɗa mai kowa tun daga san wutar jahannama kowar da za a sa wasu fayil fayil daga wutar jahannama iskar da sahinta yana kawo mishi fa ya atihi min harriha sai zahin jahannama ya kama zomai wasu mumiha da gubar jahannama da hayakin jahannama wa yuzayyiqu alaihi qabrahu a kunta ta kabari ne hatta ta katalifa fihi adla'uhu sai a wazu ne sun saba ta dama ta koma hagu ta ta koma dama wa ya'tihi rajulun sai ga wani mutum ya zo mai qabihul wajhi mai mumunan huska qabihus siyabi mai bakaken tuwahi kamar yan baka saranga kun gane yan baka masu bakan niyya masu bakan huska masu bakan tuwali yan bakan ɗabi'a yancin amana masu zagin sahabbai daga watan kunyarsu ya tsaya wa yanzu na aka ya husaini ya husaini ya shi babban shi sannan ka da kirji ne na ya husaini ya husaini su ku yan yare yan kwace kwace suna ya husaini ya husaini ya husaini su ku wadanda masu kan kanin suna ce suna ya husaini to su mai dama dama sun kai ai ba su kai hairan kware ba ai hairan kware na wasu na na iraki da sauransu reza suka sa da yuka in kun kai yanci shi a kware ku sa reza ku yanki kanku wai ranar ashura jiya ba jiya muku abin da an kai kenan duk yan a najeriya danzazo an kai ga titi duk da mara lahiya ka ɗauko za kai asibiti ga jiya ba ka samun dama ka wuce yan baka ɗabiya ba su bakan manuwa masu bakan manuwa suna nan kuma fa hannun muna da su suna nan naɗe ba ku dai gane su amma mun fara leƙo su suna nan cikin ku ba ku gano su in baki annaya ba wani na nan sai lallace ki ci auren ki su kina nan kina nan kina gani ne saboda bakin ku ki aure in ki aure kwana ɗaya kwana biyu sai fara ki fara gano wannan baka tafi a tana bayyana gare akwai su in eh, ni na sani akwai su akwai shi akwai shi akwai shi eh amma dai tunda su bayyana da kansu ba babu su eh tunda su bayyana da kansu ba babu su amma akwai su amma dai ba su bayyana da kansu ba sun koya kansu amma suna nan Allah ya sa mu gane daga nan sai wannan mutum ya zo mashi mai baka huska abihu siyabi mumtunin ri mai mugun doyi mai doyi wari yana warin doyi faya kulu sai ya ce masa abshir billazi ya suka ka yi bishara da abin da zai bakanta marai ha za yau muka lazi kunta tu'adu wannan shine yinin nan da an kai ma alkawalin zuwa shi fa yaqulu sai ce kai tsaya man anta kai ko kai awwa wa wajhuka wajhun yajiku bi sharri kakaran da wata huska huska da ta tore shiri wa yaqulu sai ce ana amaluka al ni ne mugun aikinka fa yaqulu sai ce rabbi la tuqimu sa'a ya Allah ya Allah kakka tashi kiyama Allah kakka tashi kiyama saboda ni azabar da zai gani cikin kabari wanda zai gani kiyama ta yi wannan misa mu ne kaso a tashi kiyama alherin da zai haduwa da shi ya yi wanda zai gani kabari to yayin uwa wannan dogon hadisi da muka karanta yana karantar da mu abubuwa masu tsarin yawa kuma akwai wa'azi mai yawa muna roƙon Allah mu dauke sarki ya datar da mu da daidai ya shigar da mu aljannata ya sa mu cikin waɗanda za su haɗu da alkhairi ku samu amsa dukkan tambayoyi na alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh